Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله سكينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Rediyo Hausa biyu VOH ne aka lalubo a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na shiriyar alkur'ani mai tsarki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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gare lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lare marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. rasha ta ce irin matakan da nato ke ɗauka mai yiwuwa hakan ya kai ga yin fito na fito a tsakanin su kai tsaye rikici yana ƙara tsananta tsakanin hausawa da 'yan kabilar berta a ƙasar sudan mbappe ya karanta jita-jita cewa akwai yiwuwar ibar ƙungiyar ƙwallon kafa ta paris german kuma ga labaran da ke da ke Konstantin Borostov can daraktan hana yaduwar makaman nukiliya a ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ya bayyana cewa irin matakai da kungiyar tsaro ta nata ke dauka hakan yana tattare da gagarumin hadari domin kuwa zai iya kaiwa ga yin fito na fito a tsakanin rasha da kuma nato ya bayyana hakan ne a lokacin da ke gabatar da wani jawabi a gaban taro na majalisar ɗinkin duniya wanda yake samun halartar wakilai daga kasashe daban-daban akan batutuwa na tsaro ya ci gaba da cewa tun bayan barkewar rikicin kasar ukraine kasashen yammacin duniya suna ɗaukar matakai na tsokana akan kasar rasha wanda bai na cewa ba abu ne da rashan za ta yi shiru da bakinta ba ya ci gaba da cewa bilhassali ma babban abin da ya jawo rikicin shine irin matakan da kasashen yammacin duniya suke ɗauka tsawon shekaru ta hanyar yin amfani da kasar ta ukraine domin cutar da kasar rasha da tsaronta da kuma gudanar da ayyuka waɗanda suka sabawa ƙa'ida banan kuma ya bayyana cewa irin matakan baya-bayan nan da ƙasashen mucin duniya suke ɗauka musamman ma dai ƙasar amurka na jibge dakarunsu a wasu kasashe da suke makwabtaka da kasar rasha da sunan taimakawa ƙasar ta ukraine hakan zai iya jawo fito na fito kai tsaye a tsakanin bangarorin biyu rikici yana kara tsananta a tsakanin hausawa mazauna jihar blue nile da ke ƙasar sudan da kuma 'yan kabilar berta da ke jihar rotundi sun ce rikicin ya sake barkewa ne a baya-bayan nan wanda ya ci rayuka mutane fiye da 200 daga bangarorin biyu rikicin wanda ke da alaka da batun mallakar gonaki ya samu asali ne daga irin matakan da 'yan kabilar Berta suke ɗauka bisa hujjar cewa hausawa ba 'yan asalin yankin ba ne tare da neman a kwace gonaki da suke mallaka a wasu yankuna da ke cikin jihar blue nile bayanai daban-daban dai sun tabbatar da cewa an yi artabu mai tsanani a wannan mako a tsakanin bangarorin biyu ko mutane da dama sun rasa rayukansu wasu kuma sun jikata tun a ranar juma'a ta gabata ce dai aka saka dokar ta ɓace a faɗin jihar blue nile har tsawon wata guda domin dawo da doka da oda a yankunan da rikicin ya shafa masu sauri kada sha'afa labaran suna zuwa muku daga hausa radio voh a birnin tehran rahotanni daga kasar siriya na cewa a yammacin ji asabar an kai wani hari da makaman roka a wani sansanin sojojin amurka da yake gabashin yankin deir zor arewa maso gabashin kasar ta siriya rahotanni dai sun bayyana cewa an kai harin ne da makaman roka akan sansanin sojan na amurka wanda yake yankin deir zor rahotannin sun tabbatar da cewa dai har-haren sun lalata wasu bangarorin sansanin a nata bangaren rundunar sojan amurka da ke mamaye da wasu yankunan kasar syria ba ta yi karin haske akan asarar da hakan ya jawo ba ƙungiyoyin gwagwarmaya daban-daban dai sun sha alwashin ci gaba da fatattaka sojan amurka da suke mame da wasu yankunan kasar syria har sai sun fice sun bar kasar a nata bangaren gwamnatin kasar syria ta gargadi amurka dangane da jibge sojojinta da kuma taimaka ma 'yan ta'adda da take a cikin kasar ta siriya da nufin rusa a kasar ba ga kuma sojojin amurkan suna ci gaba da wawushe dimbin arziki na danyen man fetur na kasar ta siriya wanda ta ne gwamnatin kasar siriya ta kai kara a majalisar ɗinkin duniya wanda kuma har yanzu ba a ɗauki wani mataki kan hakan ba bangaren wasanni kuwa dan wasan kwallon kafa na kungiyar farsan jama da ke kasar faransa kylian mbappe ya ce bai taba cewa zai bar kungiyar kwallon kafa ta farsan jaman ba kamar dai bayyana cewa rahotanni da suke wada wannan jita-jita ba su da tushe balantana makama a cikin watan mayu dan tawagar kasar ta faransa mai shekaru 23 ya saka a hannu akan yarjejeniya ta kwantarage a tsakaninsa da kungiyar kwallon kafa ta paris saint german inda bai cewa zai ci gaba da buga wasa a wannan kungiya bisa yarjejeniyar da suka kulla da kungiyar to jama'a masu karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. Za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a shafinmu na intanet hausatv.com. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da ta kunshi wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu dubi ne a kan salon da 'yan sahiyoniya suke amfani da shi wajen shimfiɗa ikonsu a kan birnin Kudus wanda shine amfani da wato nassi na addini domin ganin cewa sun halatta wa kansu shimfaɗa mulkin mallaka a wannan bini za ku maka muku shirin ne a cikin ɓangarori biyu da fatan za kasance tare da mu domin a saurari ɓangare na farko na shirin. Kudus birni ne mai matsayi na musamman ta fuskokin tarihi da addini kuma wannan matsayin nashi ya haddasa jayayya a kansa tsakanin al'ummu mabambanta wanda kuma har yanzu yake ci gaba da gudana wannan yana nufin halin da wannan birni yake ciki wani ƙaramin hoto ne na hakikanin abin da yake faruwa da falasɗinu baki ɗaya wato yadda 'yan sahiyoniya suke kallon wannan birni da kuma ɗauka shi a tunanin 'yan sahiyoniya birnin kudus yana a matsayi wani wuri na musamman saboda ruwayoyin addini da suka zo a cikin attaura a kansa muhimmancin waɗannan ruwayoyin kuwa shine yadda ake amfani da su domin cusawa yahudawa da suke warwatsa a duniya so da kishi da ƙaunar wannan birni. haka lamarin ya kasance a tsawon tarihi a wajen yahudawa kudus shine abin da suke kira birnin da aka yi musu alkawali don haka lokacin da 'yan sahirniya da masu goya musu baya a duniya suke share fagen kirkira haramtacciyar kasar isra'ila sun rika bayan da taken da ke cewa yin hijira al'ummar da ba ta da ƙasa zuwa ƙasar da babu wata al'umma a cikinta abin da suke nufi shine yahuda da suke warwatsai a duniya suna a matsayin al'ummar da ba ta da wasu ƙasa ta ta kanta yayin da wai falasɗinu take a matsayin ƙasar da babu wata al'umma da take rayuwa a cikinta wato sun kore samuwar falasɗinawa da wannan irin farfaganda ne 'yan sahiyoniyar suka yi amfani wajen cusawa turawa jin cewa lallai su abin tausayi ne suna da bukata a ƙirƙiro musu ƙasa kuma babu inda ya dace su zauna sai falasɗinu kuma duk da cewa sahayoniya ƙungiya ce mai tunani da ra'ayi na mulkin mallaka kuma wace ba ruwanta da addini amma duk da haka tana amfani da addinin yahudanci da tarihinsa da almarorin da suke cikin wato littafan yahudawa domin tattaro yahudawa a wuri ɗaya a kafa musu ƙasa su kuma mayar da birnin orshalim wato kudus a matsayin babban birninsu a ƙarshe su gina ɗakin bauta na annabi suleiman kamar yadda suke riyawa ko kuma a fito da shi daga inda ya ɓuya ƙarƙashin ƙasa kuma ba ko ina ba ne sai masallacin kudus kamar yadda 'yan sahiyoniyar kiryawa duk da cewa tarihi da masana tarihin ƙarƙashin ƙasa sun tabbatar da cewa ba shi da alaƙa da wani wurin bauta na annabi suleiman wannan tunani da manufa ta mulkin mallaka ce ta sa 'yan sahiyoniyar yin amfani da addini a matsayin makamin farfaganda mai girma hortozol wanda ya assasa sahayoniya ya fara amfani da kalmomi na addini domin manufa ta siyasa yana bayyana fitar yahudawa daga ƙasashe daban-daban zuwa falasɗinu da share wuri su zauna da kalmar ficewa wannan kalmar ficewa kuwa ta addini ce wacce aka yi amfani da ita wajen siffata ficewar yahudawa da aka zalunta daga masar bayan halaka fir'auna zuwa falasɗinu mamayar da suka yi falasɗinawa kuwa da falasɗinu suka ba shi sunan yanci falasɗinu kuwa sunanta ƙasar da allah ya musu alkawali amfani da kalmomin addini da 'yan sahaniyar suke yi baya nuni da cewa sun yi imani da addinin amfani ne da cin moriya saboda kaiwa ga manufofi na siyasa to bisa wannan turba ne sauran jagororin 'yan sahiyoniya da suka biyo bayan hortazal suke tafiya suna amfani da kalmomin addini na attaura domin ƙirƙiro abin da babu shi a ƙasa sai dai a cikin tunani da wahami kuma a tsawon wannan lokacin birnin kudus yana a tsakiyar wannan irin farfaganda da 'yan sahaniyar suka cika kwakwalen yahudawa da ita da bata sunaye na ɗaukaka daga cikin irin waɗannan suna na ɗaukaka da suka rika baiwa birnin kudus da akwai birnin ubangiji birnin dauda birnin babban sarki birnin yahudawa birnin adalci orshalim birnin sahayoniya birnin kudus na zinariya tun a cikin karni na ashirin da ya shuɗe ne da 'yan sahayoniyar suka mayar da hankali wajen cusa yahudawa da suke kira da babban manufa wacce ita ce mamaye birnin kudus attaura tana a matsayin ginshikan da yahudawa suke dogara da shi wajen kallon birnin kudus kudus sana a matsayin babban birni da bai kamata a bautawa wani a cikinsa ba idan ba allah ba haka ya a cikin nassi na attaura kuma ubangiji ya zaɓi sahayon wato ƙudus kenan ya kuma mayar da ita mazauninsa kuma a cikin littattafan yahudawa ana ɗaukar dutsen sahayon a matsayin wurin da aka binne annabi dauda alaihissalam wani abu muhimmanci a nan da ya kamata ambata ne a wurin yahudawa kamar yadda ke a cikin littafansu da sarki ne mai girman matsayi amma ba annabi ba hakanan suleiman alaihi salam su duka biyun sarakuna ne masu girman matsayi da suka ɗaukaka yahudawa suka kafa musu daula suka kuma mai da su al'ummu masu cin gashin kansu haka yahudawa ke kallon waɗannan annabawan allah ɗin yahudawa suna baiwa ƙudurin matsayi da idan sun haɗu da junansu ɗaya daga cikin wato tarukansu na shekara-shekara suna cewa allah ya haɗa mu a birnin urshalima a shekara mai zuwa kuma duk wani wato hude mai hali a kowace shekara a ko'ina yake a duniya yana zartar wannan birni na kudus sau uku a cikin shekara guda a ƙarƙashin wannan tunani nasu sun ƙirƙiro almarori masu yawa a gaske a kan birnin na kudus sun ce lokacin da allah ya halici duniya ya halici birnin kudus ya kuma kafa hema a cikin wannan birnin ya kuma yi fatan kada wani mahaluki mazaunin wannan birnin ya saɓe shi a cikinsa wata almarar tasu ita ce idan mai ceto ya zo a ƙarshen zamani zai gina wa birnin kudus katanga ko kuma ganuwa da duwatsu masu kima da daraja kuma yahuda za su rika zuwa wurin daga ko'ina a duniya suna ɗibar waɗannan duwatsun hakanan kuma almarar ta ce za a gina lambuna lambuna da adadinsu ya kai dubbai a cikin birnin da kudus a cikin addu'o'i da yahudawa suke karantawa sunan ƙudus yana fitowa da maimaita kansa wurare da dama a cikin addu'ar shamona israel wacce ake karantawa sau uku a rana tana kunshe da sunan ƙudus mafi shahar zancen da ya yi kama da rantsuwa da bai kan yi shine faɗinsa cewa hannun dama na ya katse idan na mance kiya urshalim wannan zance ya zo a wuraren mabambanta a cikin littattafan da yahudawa suke ɗauka masu tsarki suna kuma maimaita shi a cikin addu'ar godiya ta cin abinci a kowace rana to masu sauraro za mu dasa aya a nan ba don wannan jigo da muka buɗe ya zo ƙarshe ba sai a biyo mu bashi zuwa fitowa ta gaba a ƙarƙashin shirin duniyarmu a yau domin mu dora daga inda muka tsaya kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you Shirin duniyar mu a yau kenan tun kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum radiyo VOH Tehran mai muku magana Alkasim ne daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in mika sakonni na gaishe gaishe kamar haka. Da farko dai ina gaida Alkasim babu Liman Akhar, ina gaida shugaba Iliya Mai Kanti da Shahi Girkin Daura, ina gaida sarkin aiki na ƙasa, ina gaida abokina Abdurrahman Abdul Kibiya, ina gaida Isu Madaɗe da Sunisi Madaɗe, ina gaida Mamman Buniya Yakuba a washe wanda yake a Tawa, ina gaida eh, shi Tayar agares ba zan manta da lawa agares ba zan manta da abokina papalo a nan shi ma agares ba zan manta da abokina amadu a nan shi ma agares ba zan manta da abokina ismail a nan agares ba zan manta da abokina alhaji bashi a nan shi ma agares radio iran mai muku magana alkasum ne daga nan agares jamhuriyar niger assalamu alaikum rahmatulah ta'ala wa barakatuhu ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya eh, malam muhammadu dan bari bari wa'anda duk ka gaida ni ma na gaida su su ina mu kowa da kowa fata na alkhairi tun daga warkon lamba karshen lamba ko kuma duka illahirin mamburori makira masu kira cikin muryoyin eh, masu saurare ni ne nake musu fata na alkhairi kuma ina gaida su kuma ina fata Allah shi kawo mu cika da imani salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin domin mika sakonnin gashe-gashe ga yan uwa da amina na arziki da farko dai ina gaida kai kanka jagoran shirin wato hassan barka Agaras idan na je agaras din ma gabaki daya akwai alkasim Agaras, akwai shito tayar agadas akwai musubahu zakin soyayya Agaras. idan na dawo nan zandar akwai sunusu madattai akwai isu madattai akwai tasu unguwar tudu akwai yakuba mai aski ba da raka akwai abdo kibiya garin kadamari akwai shugaba raba mai aski akwai eh, hamisu mai dan kuka a nan gawan kwalliya eh, akwai letoro mai essence idan na koma najeriya akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura akwai abokina ahmad yarima jos akwai haddabi mai kwamfuta akwai iliyasu yakuba digawa akwai nazifi ibrahim ruggal malam jarma akwai gwani lawal ali gamada da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, radio mai albarka radio iran eh, na gode muku da kuka ba mu dama na karshen wannan sati na gaishe gashi yan uwa ni ne mai sauraron ku alhaji amman daga nan birnin yamai daga farko farko ina gaida ka da abokan aikin ku duka gabaki ɗaya lawali abbali agadas ina gaida ka lawa andu eh, nan ga mai ina gaishe ka Eliya hamidin kai ma ga gaiso kan isu mamma amfani kai ma ga gaiso kan hadi badamasi kai ma radio niger ina gaida ka za ku mai nishin eh, na maryama da maryama kai ma ina gaida ka shi ita tayar agadas kai ma ina gaishe ka eh, sani si madattai kai ma ga gaiso kanan ina gaishe ka yakubu badaraka kai ma ina gaida ka kabiru taransa kai ma ina gaida ka muhammadu dan bare bari kai ma ina gaishe ka tsoho mai albarka kai ma ina gaida ka rabi mai aski kai ma ina jinjina ka duk wanda a cikin wannan shehi eh, shahi mai albarka eh, radio mai albarka radio iran ni ne alhaji amman daga nan ga yamai duka ina gaida kowa da kowa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh suna na muhammadu dan bare bari shugaban na fada mazajin daga nyamai nijar muna cikin karshen mako domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga hassan barka akwai iliya mai shayi garkin daura akwai tsoho mai albarka akwai ilis akwai dozuman taksiman akwai isu madatai akwai adaji rabe mai aski domin gaisuwa da fata alheri zuwa gaisuwa akwai kabiru bakin taransa akwai na'agwa mai faci domin gaisuwa da fata alheri zuwa gaisuwa akwai musa kai gaba ɗayan su ranka cakaf kowa da sunan shi isu domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga remu gaba ɗayan su assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci da farko muna ƙarshen mako naku jagoran shiri Hassan Barka da sauran abokan aikin ka ina maka barka da wannan lokaci ina isar da sakon barka da maulidi ga yan uwa musulmi na duniya baki daya ina gaida abokin nawa eh, shi tayar agadas sjn namu na kulabar ayan zuci agadas ina gaida bisperezi namu na kulabar ayan zuci isa tayar daga na birnin alshe eh, ba zan manta da eh, kwansayyan namu kadar ina gaida shi akwai tafi mai bidiyo bazan manta da ilik abala akwai muhammed baba baban gayu kwansayen namu shi ma ina jinjina mishi akwai garan furar imu musa mai madara eh, akwai gajere mai shago kulabar a yanzu ci agadas ina gaida shi ba zan manta da usman mai buru da shayi kasuwar tal agadas ina jinjina mishi da yan sauran kulab kulab baki ɗaya na agadas ba zan manta da ilyas mai buru da shayi garken daura mamman biniya yakubu awashe iso madattai eh, da sauran jama'a baki ɗaya wanda ban kama sunan su ba duka ina gaida kowa da kowa rediyo tehran daga mai sauraron ku ilyas agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum rediyo tehran ah, ina son ku bani dama domin isar da sakon gaisuwa ta ta musamman irin shi duty announcer Hassan Barka da dukkan wanda ake wannan gidan rido duty announcer da duk controller ne da dukkan ma'aikata wannan gidan rido da kuma ina gaida Sanusi a Anijar da Alkasun Mai Faci da Yusuf Madattai da ila Yusufu da Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kabi dan Asabe Mai Fata ya wuri Malam Angu Malam Makaranta ya wuri Hafizu Balaraba Gusau Yaro, Nurwani Sa'idu Gayeri, a nagode Ahmed Ladan Girka. Assalamu alaikum gidan radiyon jamhuriyar musulunci gidan radiyo mai albarka muna son mu samu dama kaɗan mu gaida yan uwa da abokan arziki ina gaida alkasim a agadas ina gaida iso bararaka ina gaida tsoho mai albarka mai abinci har rai ina gaida sani tare a nan arlit kare kwarbai ina gaida galho mai nama a nan kare kwarbai awwa ina gaida jagoran tahiya hassan barka da shi da yan uwa da abokan arziki awwa ina gaida duk wani wanda muke mu'amala da shi bisa wannan gidan radio mai albarka ina mashi fatan alheri kowa ina mashi fatan alheri salamu alaikum mai wannan magana kan labuta daga nan arleti jamhuriyar niger salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci radio era yau karshen bako kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na harin da ina gaishe ka hassan barka ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida ibrahim haruna ina gaida nazibi ibrahim duk inda yake ina gaida muhammad dan bare bari duk inda yake ina gaida iliya hamidin duk inda yake ina gaida rahmatu duk inda take ina gaida alhaji hamza da na abiyaso ina gaida tanko kanina da na haife yi ba ina gaida maliki kanina da na haife yi ba ina gaida alhaji dawo konsanyan bazum da na haife yi ba ba da bayan haka nan duk wanda bai ji na ambata suna da ina gaida duk wanda a cikin ɗaki mai tarin albarka ina ma kowa barka da haka Allah ka barasa Allah ka barasa Allah taimaka Allah baraka su mai albarka kuna tare da Isa bakar tsoho mai albarka a aulun mai mai a Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana Hassan omar omar ta zango Sabon Gari da magaram jamhuriyar Nijar ki muna karshen mako ne na so ku bani dama zan yi ta sakonnin gaisuwa ga 'yan uwa da amana arziki ko ina gaida ne gabatar da shirin malam asan barka ina gaida usaini alhaji umar wanda yake filin ta makaram ina gaida su madattai isu madattai ina gaida alkasin baba liman ahar wanda yake agadis ina gaida alkasin wanda yake agadis ina gaida tsoho mai albarka ina gaida haddabi mai kwamfuta ina gaida rozman tafi moto ina gaida yahaya mai gyaran salula isu mai gyaran salula Kaduna Mutari mai gyaran salula Kirimo mai sai waya wanda suke babbar tashar da magaram ta karshe ina gaida mai daki na Maryama wadda take birnin da magaram na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Umar ga unguwar Sabon Gari da magaram jamhuriyar To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya kar yi a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hace daga nan birnin taron muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na shiriyar alkur'ani mai tsarki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 daɗin bautawa ya ku waɗannan wawaye ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك حقيقة كما أن يومك وحي كيد وأن باتيك لئن idan ka yi shirka aikinka zai bace, kuma wallahi za ka kasance daga tababbo. ka ka kuma kasance daga masu godiya. Bayan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyin da suka gabata ya ainihin nuna mana cewa shi ne subhanahu wa ta'ala ya halicci komai musamman ayoyi da suka gabata musamman aya ta 62 da 63 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙudurarsa na cewa duk wani abu da yake cikin duniyar nan fa shi halicce shi sannan ubangijin nan subhanahu wata'ala duk wani mabuɗi na duk taskokin da ke sammai da ƙasa yana fa hannunsa to su kuma waɗanda suka kafirce in suka ƙi bautawa Allah subhanahu wata'ala suka yi shirka da shi to tabbas su ne suka shiga cikin taɓewa to bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan tsokaci ya kuma nuna musu cewa wannan taɓewar tasu sai ranar kiyama ne za su fahimci haka ɗin to sai kuma a cikin aya ta ainihin 64 sai ubangiji subhanahu ta'ala ya karkata zuwa ga manzansa habibinsa masoyin shi muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai allah subhanahu ta'ala yake cewa kulya muhammad li haula ka gaya musu ya kai muhammadu waɗannan mutane shin ku da kuke kira na zo bauta wani allah shin abin da kuke faɗa ɗin nan na cewa in bauta wa wani Allah na dogara da akan wani abu da wani Allah zai yi shin wannan abin da kuke umarta da shi kuna ganin ya dace ni ne haka bayan dukkan waɗansu dalilai waɗanda suke tabbatattun dalilai a fili sun tabbata a akan ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne ya cancanci abota masa shi kadai ne wanda tafi da duniya da lahira da komai da komai da halittu gaba ɗaya yake tattare da shi bayan waɗannan dalilan amma kuma shi ne kuke umarta ta na bauta wa wani Allah wanda wannan ba yanda za a iya cutar da ni ba kuma zai amfani da ni da komai ba haka kuke so ku yi ku faɗa min wannan magana ɗin ya ku jahilai to wannan magana magana ce mai muhimmanci annabi sallallahu alaihi wa ubangiji ne ke umartarsa shi yasa yake cewa qul wato ka gaya musu isu eh, an ce akwai wasu lokuta ne da suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam su ayyana mushrikan makadin suka ce to shikenan tunda dai ka ce mu bauta wa ubangijinka to ka zo mu yi wani yarjejeniya idan mu bauta masa wata daya kai kuma sai ka zo ka bauta gumakan mu wata ɗaya sun yi wai su suke neman wai annabi ayi yarjejeniya da shi shi ya bauta wa gumakansu na wani lokaci su kuma su zo su bauta Allah na wani lokaci to shine ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa da shi ya gaya musu wannan magana yanzu haka kuke umarta ta na zo na bauta wannan Allah bayan dukkan hujjojin da suka tabbata cewa Allah shi kaɗai ne wahidun ahadun fardun samadun shi kaɗai ne amma za ku zo kuna cewa wai in bautawa wani Allah bayan wannan da kuke cewa in bautawa din kuke umarta ta ba abin da za su iya yi na katabas ba za su taimaka wa kansu da komai ba ba kuma za su taimaka wa ainihin wani ba to su kansu ba su taimaka wa kansu ba shine da karshe Allah ta'ala ya ce ya gaya musu ayyuhal jahilun ku wawaye ne jahilai wanda ba ku san komai ba ga dalilai an kakkafa muku amma kuna bin wasu abubuwa to ubangiji wani ta'ala bayan ya yi wannan tsokaci ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan magana ga waɗannan jahilan to sai Allah yake cewa balillah fa'abud to ya kai Muhammadu ka rabu da su ka kyale su ka yi da su hankalinka gaba ɗaya ya karkata da barin duk wani abu na shirka wato ya bar duk wani abu da zai kasance akwai shirka a cikinsa kar ma ka kuskura ka kalle su ta wannan bangare ubangiji wata ta'ala yake magana da sa sallallahu alaihi wa alihi ku dubi wani magana magana ce wacce take mai girma irin kaunar da Allah ta'ala yake wa sa sallallahu alaihi wa alihi amma ku ji abin da Allah yake gaya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta nan za ka san cewa Allah subhanahu ta'ala shirka ko yaya ne bai yadda da a yi shirka da shi ba cewa ya da Rasulullah ina rantsuwa lalle na rantse cewa lalle an yi maka wahayi wannan wahayin an maka shi kai kanka ya kai Muhammadu kuma an yi wa annabawan da suka gabace ka cewa me cewa la'in ashrakta la ya na amaluk lallai in har kai wani abu na shirka to duk ayyukan da ka yi za su kasance sun tashi a zero kenan duk ayyukan da ka yi za su zama haba'an mansura duk ayyukan da ka yi za su kasance babu su sun shiga wato kamar cikin iska kenan babu wani lada tattare da ayyukan da za ka yi matukan kai kuskura kai wani abu na shirka sannan Allah ta'ala yake cewa wala na min alkhasirin khasirin sannan na rantse maka tabbas kuma za ka kasance daga cikin tabafu tabe wannan kuma fi duniya wal akhira a cikin duniya da kuma lahira wannan magana magana ce wadda malamai suke cewa iyake a'ani wasma'i ya jara wato Allah ta'ala kinaya yake idan yayi wa manzansa wannan magana Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa ya sani annabin Allah Muhammad dan Abdullah ba zai taɓa yin shirka ba bai taso cikinta ba bai taɓa yi ba ba kuma zai yi ba Allah yana da wannan ilimin ba wai bai sani ba amma yana faɗa ne domin ubangiji subhanahu ta'ala ya yi wani abu na tsokaci akan cewa dukkan wani abu na shirka bai yarda da shi ba in har zai wa manzansa mafi soyuwa gare shi irin wannan maganar to ya kuma tsakanin kai da ni da dukkan wanda ba manzo din ba shine kaga magana ce mai girma kenan to haka Allah ta'ala yake al'amarinsa to bayan yi wannan maganan sai Allah yake cewa subhanahu wa ta'ala fala ta'bud gairallah ya kai Muhammadu ina yi maka wannan horo karka kuskura ka bauta wa wani Allah fa abud lallai ubangijin nan shi kadai kurin zaka bautawa amma karka bautawa wani Allah saboda haka wannan wani abu ne wanda a kowane lokaci ya kamata duk wani musulmi wanda ya yi imani da Allah ya dinga sashi a ainihin mizaninsa lallai ubangiji subhanahu ta'ala shi kadai ne abin bauta kuma shi kadai za a bauta To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurari. barkanku da haka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu ci gaba da taɓo rikicin ƙasar Habasha ne musamman sake bullar yaƙi tsakanin rundunar sojin tarayyar ƙasar da mayakan kungiyar 'yan awarar lardin Tigray da ke arewacin ƙasar ta Habasha da ni Sunu Suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. a daidai lokacin da kungiyar 'yan awarar lardin tigre da ke arewacin kasar habasha ta gabatar da ta yin gudanar da zaman tattaunawan sulhu da gwamnatin tarayyar kasar da nufin warware sabaninsu ta hanyar tattaunawa a 'yan makonnin baya-bayan nan karkashin jagorancin kungiyar tarayyar afirka kuma har majiyar jakadancin kungiyar tarayyar afirka ta sanar da cewa an fara gudanar da zaman tattaunawa tsakanin bangarorin biyu a kasar jibuti a ranar 8 zuwa 10 ga watan tumban da ya gabata ƙarƙashin sanya idon ƙungiyar tarayyar afirka da tawagar ƙasar amurka a matsayin irinsa na farko tun bayan sake bullar gumurzu tsakanin ɓangarorin biyu a ranar 24 ga watan agustan da ya gabata da kuma lafawar rikicin kwatsam a wannan mako an sake samun bullar ɗauki ba tsakanin ɓangarorin biyu sakamakon haka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗin cewa sake bullar yakin lamari ne da zai ƙara janyo taɓarɓarewar al'amura a ƙasar musamman ganin yadda tashe-tashen hankula da barna suka kunno kai a ƙasar ta habasha kuma suka kai wani mataki mai ban tsoro kamar yadda majiyoyi biyu ɗaya na jami'an diplomasiya ɗayan kuma na ƙungiyar ba da agajin jin kai suka bayyana cewa rundunar sojin gwamnatin tarayyar habasha da dakarun kawance da suke taimaka mata sun samu nasarar korar mayakan kungiyar 'yan awarin tigray daga garin sheri daya daga cikin manyan garuruwan lardin tigray da ke shiyar arewacin kasar garin sheri dai ya kasance daga cikin tungar mayakan kungiyar 'yan awarin tigray da ake tafka kazamin fada a cikinsa tun bayan sake bullar gumurzu tsakanin bangarorin biyu daga watan agustan da ya gabata kuma yana nisan kilomita 140 ne daga shiyar arewa maso yammacin mikelle fadar mulkin lardin na tigray Gwamnatin tarayyar Habasha a ranar Litinin da ta gabata ta sanar da azumarta ta kwace iko da filayen jiragen saman lardin Tigray da wurare masu mahimmanci a faɗin lardin. Sannan a bayanin da ma'aikatar sadarwar ƙasar Habasha ta fitar ta jaddada wajabcin ganin gwamnatin ƙasar ta kwace iko da dukkanin filayen jiragen sama da sauran cibiyoyi da kuma kayayyaki masu mahimmanci mallakin gwamnatin tarayyar ƙasar da suke lardin Tigray da nufin samun damar isar da kayayyakin aikin jin kan dan adam ga masu bukata a lardin a nasu bangaren yan awaren kungiyar tigray people's liberation front sun bayyana cewa sojojin kasar eritrea sun kaddamar da hari kan lardin tigray a farkon wannan mako don haka suka yi kira ga al'ummar lardin da ta ɗauki matakin kare kanta daga wuce gona da irin makiya a bayanin da majiyar 'yan awaran kungiyar tigray people's liberation front ta fitar yana dauke da cewa sojojin kasar eritrea sun dauki matakin kaddamar da hare-hare kan garuruwan lardin tigray da suka hada da rama zalambesa da tsoronu da suke shiyar arewa maso gabashin lardin tigray kamar yadda 'yan awaran suka buƙaci al'ummar lardin ta tigray da su ƙara tsananta matakan yaƙi da suke yi na kare kansu rahotanni sun bayyana cewa yaƙi tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar habasha da mayakan 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation front ya sake kunno kai ne a ƙarshen watan agusta bayan tsagaita buɗe wuta a tsakanin su a watan maris lamarin da ya janyo dakatar da aikewa da kayayyakin jin kai zuwa lardin kuma rahotannin suke bayyana cewa akwai mutane kimanin miliyan biyar da suke buƙatar agajin jin kan ɗan adam a lardin na tigray kamar yadda rahotannin suka bayyana cewa tun bayan bullar yaƙi tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar habasha da 'yan awarar ladin tigre a watan nuwamban shekara ta 2020 sojojin ƙasar eritrea suka kawo ɗauki ga takwarorinsu na habasha inda halin yanzu 'yan awarar ladin tigre suka yi zargin cewa tun a watan satumban da ya gabata gwamnatin eritrea ta jirge sojojinta a kan iyakar ƙasarta da arewacin lardin tigre kuma kan haka wakilin ƙasar amurka na musamman a yankin yankin kahon afirka mike hamma ya bayyana cewa kasar amurka tana da masaniya kan jibge sojojin kuma tana daukan haka a matsayin tashin hankali sannan bayan sake bullar rikici a lardin na tigire a 'yan kwanakin baya-bayan nan 'yan awaren tigire sun yi zargin cewa sojojin kasar eritrea sun sake kawo dauki ga takwarorinsu na habasha tare da kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan garuruwan lardin na tigire a nata bangaren kungiyar tarayyar afirka ta sanar da cewa a makon da ya gabata ta fara shirye-shiryen gudanar da zaman tattaunawar neman cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da kungiyar 'yan awaren lardin tigray kwatsam sai ta ji labarin sake bullar wani dauki ba daɗi a tsakaninsu a sanarwar da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres sai fitar a ranar litinin kan batun sake bullar yaƙi a lardin tigiri na ƙasar habasha ya jaddada yin kira kan kawo ƙarshen yaƙin bayan bayyana cewa a halin da ake ciki yanzu haka yaƙin ya ƙara dagula al'amura tare da jaddada yin kira kan hanzarta ficewar sojojin ƙasar eritrea daga cikin ƙasar ta habasha a ganawarsa da manema labarai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa rikicin ƙasar habasha ya fice daga matakin da za a iya shawo kansa cikin sauƙi kuma matakan wuce gona da iri sun kai matsayin tashin hankali gaya yana mai jaddada cewa hanyar tattaunawa ita ce kadai za ta warware rikicin kasar rikicin lardin tigire da ke arewacin kasar habasha dai ya shige kan iyakar kasar musamman ganin yadda sojojin kasar eritrea suke tsoma baki a yakin kuma gwamnatin tarayyar habasha ta yi zargin cewa wata kasa ta fara aiko da makamai ta hanyar jirgin sama ga mayakan yan awaren tigire kuma har ta harbo jirgin kamar yadda ƙididdiga ta tabbatar da halakar dubban fara wuraren hula da tilastawa wasu miliyoyi tserewa daga muhallinsu kuma wasu dubban ɗaruruwa suka fara fuskantar barazanar yunwa sakamakon haka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ɓangarorin da suke faɗa da juna a lardin na tigray da su ɗauki matakin ba da damar shigar da kayayyakin jin ƙan ɗan adam domin ceto rayukan bil'adama da suka fara shiga halin kakanikayi ana ta ɓangaren ma'aikatar harkokin wajen ƙasar turkiya ta bayyana damuwarta kan sake bulla rikici a lardin tigray a bayanin da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta turkiya ta fitar a ranar talatar da ta gabata ta jaddada yin kira ga bangarorin da suke rikici da juna a kasar ta habasha kan kawo ƙarshen duk wani rikici musamman buɗe wuta tana mai jaddada aniyar kasar ta ta ci gaba da taka rawa a fagen ganin an cimma zaman lafiya da sulhu a kasar habasha idan za a iya tunawa a 'yan makonnin baya-bayan nan ne kwamitin da aka ɗora wa alhakin bincike kan rikicin lardin tigray da ke shiyar arewacin kasar habasha ya fitar da rahotonsa inda tawagar kwamitin ta bayyana cewa gwamnatin habasha tana yana da hannu wajen aikata laifukan cin zarafin ɗan adam da aka tafka a lardin tigire da ke shiyar arewacin kasar sannan tawagar masu binciken ta yi gargaɗin cewa sake barkewar fada a lardin zai janyo ƙarin bullar ayyukan cin zarafin ɗan adam a rahoton kwamitin ƙwararru masu bincike kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da aka ɗora wa alhakin gudanar da bincike kan rikicin ƙasar habasha kwamitin ya samu ƙwararren dalilai da suke tabbatar da laifukan cin zarafin ɗan adam daga dukkanin ɓangarorin da suke rikici da juna a ƙasar tun daga farkon bullar yakin a lardin tigiri da ke shira arewacin ƙasar ta habasha a watan nuwamban shekara ta 2020 kwamitin binciken da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar majalisar ɗinkin duniya ta kafa tun a shekarar da ta gabata ta 2021 ta kunshi ƙwararru masu bincike na majalisar ɗinkin duniya da masu zaman kansu inda binciken da suka gudanar kan rikicin lardin na tigiri da ke arewacin ƙasar habasha suka kai ga samun ƙwararren dalilai da suka gamsar da su cewa lalle ayyukan cin zarafi da aka tabka sakamakon bullar rikicin lardin suna da alaƙa ta kudda kudda laifukan yaƙi da munanan matakan cin zarafin ɗan adam kwararrun masu bincike sun kirgo jerin ayyukan cin zarafin dan adam da aka tabka a rikicin lardin na tigray masu daga hankali da suka kunshi yin fyaɗe ga mata da cin zarafinsu ta hanyar musguna musu da kuma azabtar da jama'a da yunwa hakanan masu binciken sun yi nuni da irin halin tsaka mai wuya da aka wurga al'ummar tigray ciki musamman yadda gwamnatin tarayyar kasar da kawayenta suka haramta wa al'umma kimanin mutane miliyan shida amfani da hanyoyin sa sadarwa irin yanar gizo-gizo da harkokin da suka shafi ma'amalar bankuna har tsawon shekara guda kamar yadda suka ɗauki tsauraran matakan ana aikewa da kayayyakin kan ɗan adam lamarin da ya wurga kusan kashi casa'in cikin ɗari na al'ummar lardin cikin matsanancin buƙatar taimakon gaggawa har ila yau rahoton ƙwararrun ya yi nuni kan dalilan da suke tabbatar da cewa gwamnatin tarayyar ƙasar habasha da ƙungiyar 'yan awarar lardin tigiri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 To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Rasha ta ce irin matakan da NATO ke ɗauka mai yiwuwa hakan ya kai ga yin fito na fito a tsakanin su kai tsaye. Rikici yana ƙara tsananta tsakanin Hausawa da 'yan kabilar Barta a ƙasar Sudan. mbappe ya karanta jita-jita cewa akwai yiwuwar ibar kungiyar kwallon kafa ta paris saint german to hakan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da rana idan an sake lalubo mu kafin nan da a madadin kowa da kowa ne hassan barka da na tsara kuma gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya daga nan birnin tehran